Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim. Mijinta ce, babi na hamsin da biyu. Kar ki biye mata akan komai ki yi hidimarki kawai. Wannan yarinyar kuma kar ki yarda ƙuruciyarta ta sa ki zalunce ta. Shi kuma mijinki ki ƙara mutunta shi don ki ƙara wa kanki girma da daraja. Albarkar 'ya'yanku ma ta ƙaru. Na ce to Hajiya na gode. Dare ya yi babu kowa a gidan ina kwance kan gadona tun bayan fitar Ado daga ɗakin da ya zo ya min sai da safe. Ban iya motsawa na tashi na je na kulle ƙofar tawa ba. Sai kallon agogo kawai nake ina lissafin cikin zuciyata. A sanin halin Ado da na yanzu ya gama kaya ne yana yin kaza. Ina cikin haka ne kawai na ga yarinya ta faɗo min ɗaki da gudu a firgice ƙwarai take. ta yi matuƙar tsorata da abin da ta gani. Tsallake ta ta wuce can bayana ta maƙure wuri ɗaya. Na waiwaya na kalle ta ɓari take yi karkarkar daga ita sai 'yar wata lalatacciyar shimi ma a jikinta. Ga nonuwanta nan ba su ma ƙarasa fitowa sosai ba. Yarinya ce 'yar ƙarama da bata wuce shekara sha hudu zuwa sha biyar ba. Kamar dai a ce sa'ar umama. Kyakkyawar yarinya don kuwa zafin kishin ta bai iya rufe min ido ya hana ni ganin kyan nata ba. Na tuna sanda ni ma nawa nonuwan suke kamar nata cikin zuciyata an ce kai lallai ado ado na bai ji ne yau ne na gane me yake nufi da yawan ambatan kanshi namiji da yake yi sai gashi ya shigo yana ɗaure da rigar baccin da ke jikin shi da belt muna hada ido da shi ya sakar min wani lallausan murmushi a zuciyata na ce shi ma ya san ya cuce ni ya gama da ni ne to Zomar na Humaira ya juya ya fita ban yi jayayya da shi ba na bi bayan shi zuwa tsakar gida don fito min da yarinyar nan sai ki turo ƙofar ki ki kulle ai dare yayi me kike yi har yanzu idan ki bi na harare shi na ce kai me kake yi ya murmushi ya ce to na ji fito min da ita don kin ga na riga na yi niyya zan shiga ɗakin ta na ce to ba ni na kawo ta ba ka shiga ka ɗauke ta mana cikin natsuwa ce ina jin kunyar ki ba zan iya ba shi yasa nake so ki yi min adalci ki bani ita na wuce shi na je na kwanciya ta gabana sai faɗuwa yake yi kar dai Ado ya shigo min ɗakin nan ya ce zai fitar da yarinyar nan don ban san abin da zai faru ba. Sai aka yi sa'a har gari ya waye bai shigo ba, sai dai kuma in ba ta jin zirga-zirgar shi na yi zaton ko lemun tsami yake nema da jirkanwa bai samu ba. Washe gari da safe na kammala abin da zan yi na sallah da jan carbi na na miƙe zan fita don shirya wa yara abin karyawa da tafiyar su makaranta. sai na kalli Bilkisu na ce mata ke je ki ɗakin ki kinji yanzu ba zai zo miki ba balle ya taɓa ki tun da gari ya waye ta ce min to tuni sun sai ba suna kicin suna ƙoƙarin kammala komai don sallamar ƙannensu kafin su ma su sallami kansu saboda sun riga sun saba ko ban fito ba za su yi komai don haka ina shiga akan kammala suka gama suka tafi. Suka fita suka bar gidan nan sai kawai na hango wucewar Ado zuwa ɗakin yarinyar nan kankace meye wannan sai kawai na jiyo ihunta. A kiɗama jikina ya rinƙa rawa na yi matuƙar kiɗama na gigice na rinƙa jin tamkar wani abu yana min yawo a jiki. Ya rasa hanyar fita wayyo wayyo abinda kawai nake faɗi kenan. Can na yi sa'a wani tunani ya zo min na bar wayo na koma la haula, ban san tsawon lokacin da na ɗauka ina cikin wannan kiɗimar ba, sai kawai na ji na jike sharkaf da gumi. Na miƙe na je ne wanka na yi ne na fila raka a huɗu ne addu'o'i na shafa na zauna gaban madubi ina shafa mai, ina kallon kaina a madubin, ko da ba ni da nonuwa a tsaitsaye din kuma ba zai yiwu a ce Ado zai yi wuji-wuji da ni ba, a cikin ganiyar ƙuruciyata nake, na kuma riga na zama mace mai daraja wato dai mata irin na zamani da kana ganin su ba sai an tsaya yi maka bayani ba don haka na tsayar wa raina da cewar da wuni In wani ya ce bai son ka, to lokacin ne wani kuma zai ce shi da kwana yake kaunar ka. Don haka ba zan lamunci irin wannan matsanancin bakin cikin ba daga gare shi, don zai iya na kurkusa ni ya karya min zuciyata. Kwalliya sosai na tsaya ne ba don koyon ba, ba kuma don kowa ba sai dan in tabbatar wa kaina cewa kuruciyar da nake kirawa wa kan nawa tana nan. daga ido ne na kalli agogo da nufin in ga lokaci don fitar da nake son yi, in bar gidan ya gama abin da yake yi a ɗakin ya fito bai same ni ba sai kawai na ji gabana ya faɗi sha ɗaya da rabi ne lokacin ɗora abincin ranar gidan ya yi kashi mai girkin bata zo ba na ce ta yi hutun kwana biyu don ta huta wahalar hidimar da aka yi kenan. In har ban tsaya ni na yi girkin ba yara za su dawo gida ba su samu abin da suka ci ba. Kan haka na fito na shiga kicin na soma aikin abincin gida na baki na da zuciyata ba su daina ambata la haula ba. Duk da ban shiga kicin din don kowa ba, sai dan yaran da nake gudun kar su dawo gida ba su samu abincin da za su ci ba. Ban kuma iya yin girkin yaran kawai na fita. na bar sauran mutanen gida ba don ban saba ba ba kuma zan iya barin iyalin gidana da yunwa ba don haka sai kawai na shiga aikin girki sosai gefe ɗaya ina yin dafa duka mai haɗe haɗen kayan lambu gami da naman rago a ciki ɗaya gefen tuwon shinkafa ne miyar agushi wanda ni ma shi nake sa nan zan ci don in rage matsananciyar ramar da ne a kwanakin maganar auren nan zan ci abincin girki na kwana biyu na sake yin farfesun kayan ciki da na yi wa haɗi sosai na kuma yi na kaji saboda Balkisu a dalilin yawan ta min da zuciyata take yi cewar ita yarinyar ba ta yi min komai ba, ba ta da wani laifi a wurina. ba ita ta kawo kanta ba ba ita ta ga mijina ta ce tana so ba sannan kwata-kwata ba ta wuce umama ba ashe kuwa ko don umama ta samu waɗanda za su yi mata adalci a rayuwa zan yi wa bilkisu na hangi fitowar ado daga ɗakin ban san san da bakina ya ce mashi ɗan iska ba sai da na tuna mijina ne ne maza na ta yin istighfari yara suka shigo da gudu suna murnar gani na a kicin ɗinsu na shiga zuba musu ina miƙa musu da ƙananan na fara kafin na isa kan manyan ado ya shigo ya same ni ina magana da su umama dukansu saboda na lura in ba yi ne da gaske ba shiga za su yi cikin lamarin da ba nasu ba ne su yi kane kane babu wani zumuɗin bikin da suka yi sai ma da sa'adatu ta yi musu kace kace ne suka je suka yi kwalliya ni sai ba ai kun san babanku ya yi aure ko Hinda ta ce i amma ai mun girme ta ma na rage fara'ata na ce uwarku ce ko kun girme ta za ku girmama ta don matar babanku ce balle ma ba ku girme ta ba za dai ku yi sa'anni ne kawai a ina maganar ina zuzzuba masa farfesun a kwanuka daban-daban ina ajiyewa ga kuma abincin shi ma duk na zuba masa shi na sake buɗe oven na ɗauko wata katuwar kaza da na yi wa gashi na musamman na haɗa na sake jawo flax na cika da ruwan tea mai citta na ce ku ɗiba ku je ku same ta ba uwa ce ku sa ta ta ci abinci ta kuma sha tea suka ce to suka ɗiba suka tafi Ado ya matso kusa da ni nawa abincin fa. Ban iya yi mishi magana ba na ɗauki na mama na tafi wurinta. Sai da na yi sallama sau biyu bata amsa ba na sa kai na shiga tunda na san tana ji na. Sannu mama ta ce yauwa ki dai ta buɗe ido sosai tana kallon irin kwalliyar da nayi na zauna ina bata abinci. Ado ya biyo ni yana tambaya ta ina abincin shi. Ka in yi magana mama ta ce mishi, har ka fito daga ɗakin amaryar ne? Shi ma bai amsa ba balle ni to kai ma kenan ana jin haushin ka ba a baka abinci ba to balle kuma ita wannan. Aure ai fata dai kai Ubangiji ya sa ba asarar dukiya aka yi ba, tunda ban ga alamar yayi wani tasiri ba. Na fito daga ɗakin mama na dawo nawa, na maza na ɗauki gyale na zan fita, sai ga Ado ya shigo zo ina za ki Humaira maimakon in tsaya gaya mishi inda za ni sai kawai na so mu yi mishi kuka kuka kuwa mai tsananin gaske saboda bakin cikin shi ya ishe ni ki yi hakuri hakuri yake ta bani sai da ya ga na ɗan sai ya ce min ban fa miki wani abu ba Humaira ban kuma zalunce ki ba ba kuma zan zalunce ki ba saboda ban yi aure don na gundura da ke bakin ishe ni ba na yi ne don ina son ƙarawa yin hakan kuma ba laifi ba ne gode ni'imar da aka yi min na yi na roƙi alfarmar ki bani ki bari mu zauna lafiya kar ki yi min abin da waccan ta yi min kar ki fita ba da izini na ba zan haƙura da komai amma ban da wannan in kika ɗan yi haƙuri da ni kaɗan na yi miki alƙawarin zan yi mai yawa da ke in kika ɗan kawar min da kai kika yi min kawaici na miki alƙawarin zan ji kunyar ki in kuma yi ta girmama ki saboda ke ɗin dama kina da girma a wuri na yanzu mu je ki bani abinci yunwa nake ji na ce ai ya ƙare ya sake kallo na cikin natsuwa kafin ya ce min Humaira kenan kina ganin idan kika azabtar da ni da yunwa da akwai wata riba da hakan zai kawo miki a yayin da kika shirya abin da ya dace kika tura wa Bilkisu tare da yara sa'o'in mahaifinta don su ɗebe mata kewar zaman gidansu saboda kin yarda ba ta yi miki laifin komai ba ba ita ta kawo kanta ba ni na je na kawo ta haka ya kamata ki yarda ni ma da na kawo ta ba laifi ne ba Humaira sannan ko da nake ni na ajiye ku dukan ku kin fi kowa sanin ina gudun ɓacin ranki ina tsoron ganin ki ina yin komai ko barin komai don neman zaman lafiya da ke to na roke ki kar ki yi amfani da damar da kike da ita a kaina don ki ƙuntata min ki hana ni morar halal ɗin da aka halalta min kalaman nashi suka ɗan sa ni natsuwa na je na ɗauko ɗayar kazar da na bari a kicin na kai mishi falon shi tare da ruwan matsatsen lemu to zauna mana na ce mishi ina zuwa na dawo wurina ina shiga wayata na ɗauka saboda rurin da take yi Gaba na ya faɗi kar dai wani laifin aka je aka ce wa inna nayi take nema na jiki na a sanya na so mu amsa wayar ta. sai na ji ta ce man taro ya tashi lafiya na ce lafiya inna ta ce to ubangiji ya yi miki albarka ke da zuriyarki ya saka miki da alkhairi ya kuma baki haƙuri da juriyar riƙe girmanki na ce to amin inna muka ɗan fara hira da ita har na ɗan saki jiki na gaya mata wulakanci da cin mutuncin da Ado ya min. Na shiga ɗakin matar shi da rana tsaka, sai da ta yi ajiyar zuciya kafin ta ce min kar ki rinka kokarin shiga tsakanin shi da ita. Babu ruwanki kamar da ido kawai kan al'amarin nasu. Kamar yanzu ne kawai sai kika zafin shi yana ta raguwa a zuciyarki. Ya fi tafi-tafi a ce za ki rinka damuwa da su su rinka samun matsala ke da shi har ita yarinyar ta yi wa yanda za ta gane kina da damuwa a kanta sai ta raina ki kin ga abu ya ɓaci kenan a ce haka ne inna muka ɗan yi shiru kaɗan sai na ji ta nisa ta ce ai ya zafi ne da ita sai ka yi haƙuri in ba haka ba sai ki ga ka gudu ka bar ladarka na ce ai ni ma ɗazu ne kamar in gudun ta maza ta ce kar ki fara ai gidanki ne ki yi mata adalci kawai ubangiji zai hore miki zama da ita na ce to dama inna ta bani sosai na in saki jiki in yi magana da ita magana kuma ba irin ta uwa da ya ba kawai a'a har da zancen kawa da kawa aminan juna tana yi min magana in muka so mu gaisuwa za ta sako min maganar kishi wataƙila don ta san shine babbar matsala ta lokacin ni kuma da yake na riga na kiɗi me ba na iya ɓoye mata zafin da nake ji in yi ta gaya mata abin da nake ji da yadda zuciyata take ta farfasa in faɗi maganganu masu zafi a kan shi ran nan ma dai da yake na riga na tunzura da yawa saboda abin da nake ganin yana yi da ta yi min wayar ce mata ne kai ni kam inna to me zan sake yi da kawu ne kuma me zai sake yi min in gaya ma ya burge ni kuma a rayuwar na inna ai ni kwata-kwata gaba ɗaya ya riga ya fita kaina babu abin da na tsana irin in ga wulgawarsu ko in ji maganar shi balle in gan shi ya shigo inda nake sai in ji kamar in miƙe kawai in rufe shi da duka in yi ta duka dariyar da ta yi ne ya sa na katsa zancen nawa na yi shiru me ya yi miki da zafi ne haka baban umaman Na ɗan yi murmushi saboda jin sunan da ta kira shin. Na ce ɓare shi ne yayi yawa inna baki ga irin rawar jikin da yake yi akan yarinyar nan ba. Shi yasa ma na ce ni kam koya sake dawowa wurina ba zan sake sauraron shi ba tunda dai abin nashi haka ne na haƙura da shi na bar mata shi na yafe su je can su ƙarata kawai to in kika yi haka ai baki yi mana adalci ba na yi na ce kamar yaya in har da ke a ciki ta murmushi da ta ce da ni kai tsundum a ciki ke dan ai tamkar uwa kike a gare ni a yau Zaman lafiyarki da kwanciyar hankalinki a gidan aurenki yana nufin al'amura masu yawa a gare ni, don na san shi ne kwanciyar hankalin 'ya'yanki. Ni na san babu wani ɓarɓaren da rawar jikin da zai yi a kanta da har zai tsole miki ido, in bakin bar abin da yake ki kin mai da hankalinki a gare su ba. Me zai mata ya kai wanda ya miki? Ai babu shi. Maganganu masu daɗi ta yi min har dai na haƙura na yarda da cewar wai duk abin da yake yin bai kai wanda ya yi min ba. Amma ni kam in banda da Inna ce ta gaya min haka, da ban yarda ba. Don gani nake yi tamkar babu ma inda aka taɓa yin irin abin da shi yake yi ɗin. A haka sai ga shi ya dawo ɗakin nawa. Kashedin da Inna ta yi min na cewar matuƙar ba shi ne ya kawar da kai daga gare ni ba, to kar in bijire mishi. Da shi nake shirin yin aiki. Don haka nake ta fatan shi ɗin da kanshi ya bi ta hanyata, tunda ni kam a yanzu na fi so ya bar ni.